Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na dare yau Asabar 23 ga watan Disamban 2023. To bayan an sha labaran duniya za a ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya game da 'yan sandan nan da aka sallama sakamakon neman na goro daga hannun baturiya da ke yawon bude ido. Muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim ka almasi garba kan gabatar a duk ranar Asabar. Kuma a yau ma shirin zai dora ne da nazari akan wasu amsoshin tambayoyin da kuma sauraro ka nemi a fayyace muku. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. amma dai yanzu baba zai karanto mana labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya yakub makili. A yau Asabar harin wani jirgi mara matuki a yammacin gabar tekun Indiya ya afkawa wani jirgin ruwan fatauci mai alaka da Isra'ila a cewar Ambre wani kamfanin tsaron teku na burtaniya. ambri ya ce gobara ta tashi a cikin jirgin ruwan kumman da ke dauke da sinadarai wanda yake kuma dauke da tutar kasar liberia da ya taso daga saudi arabia zuwa india wani jami'in sojin ruwan india ya shaida wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa ya amsa wata kiran bukatar taimako da safiyar yau asabar jami'in ya ce an tabbatar da lafiyar ma'aikatan jirgin da kuma na jirgin haka kuma sojojin ruwan sun aike da wani jirgin ruwan yaƙi domin isa yankin da kuma bayar da taimakon da ake bukata in ji jami'in wanda ya ki bayyana sunansa tun da ba shi da izinin tattaunawa a kan lamarin an yi ta samun hare-haren makamai masu linzami da na jirage mara matuƙa daga 'yan kungiyar huti da ke samun goyon bayan iran kan jiragen ruwa a tekun bahar maliya tun bayan harin ta'addancin hamas kan isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba huti da ta nuna tana goyon bayan falasdinawa hare-haren sun sa wasu kamfanoni zagaye da jiragen ruwansu ta yankin kudancin afirka hanya mai tsawo da tsada sai dai babu wata kungiyar da ta ɗauki alhakin lamarin na yau asabar a halin da ake ce kuma ma'aikatar labaran kasar iran ta ce wani kwamandan rundunar juyin juya hali ta kasar iran ya ce tana yiwuwar a rufe tekun mediterania idan amurka da kawayenta suka ci gaba da aikata mugan laifuka a gaza sai dai ma'aikatar labaran ba ta yi wani ƙarin bayani ba Iran tana goyon bayan Hamas a yakinta da Isra'ila da babbar ƙawarta Amurka da take marawa abinda ta kira miyakun aiki da Isra'ila ke yi a Gaza baya. inda suka kwashe makonni suna ruwan bama-bamai da ya kashe dubban mutane kana suka tilasta wa wasu da dama barin gidajensu su jira za su ga rufe tekun mediterania ta mashigin gibraltar da wasu hanyoyin shiga tekun kafar labarai ta tasnim tana ambato kalaman birgediya janar muhammad reza nagdi kwamandan tattara rundunar a cikin 'yan watanni da suka gabata kungiyar huti mai samun goyon bayan iran ta kai hari a kan wasu jiragen ruwan kasuwanci da suka shiga tekun bahar maliya a matsayin martani ga ayyukan isra'ila a gaza lamarin da ya sanadin da kamfanonin jiragen ruwa suka sauya hanyoyinsu akan teku fadar white house ta faɗa a jiya juma'a cewa iran tana da hannu a cikin shirin kai harin kan jiragen ruwan kasuwancin a tekun bahar maliya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a cikin jawabinsa na wuni shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya jinjina wa matukan jiragen saman yakin kasar da suka harbo jiragen yakin rasha guda uku a jiya juma'a a yankin kherson na ukraine zelensky ya bayyana jin daɗinsa ga sojojin inda ya ƙara da cewa ya kamata matukan jiragen saman rasha su san martaninmu ga duk mai kisa na rasha babu wani a cikinsu da ba zai fuskanci hukunci ba sai dai ba iya gano halin da matukan jiragen rasha da sauran ma'aikatan jirgin ke ciki ba nan da nan ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a jiya juma'a a bayanin ta na sirri akan ukraine cewa sojojin ukraine da na rasha dukkansu suna fuskantar wata adawa ta daban a ƙasa tana mai kwatanta lamarin da wanda ya kai matsayin wasan ɓeraye a fagen daga a jiya amurka ta sake buɗe hanyoyin jiragen ƙasa guda biyu tsakanin texas da ƙasar mexico bayan rufe su kwanaki biyu a matsayin martani ga kuraren bakin haure ma'aikatar tsaron iyakokin amurka ta ce an fara aikin ne a jiya juma'a da rana inda jiragen ƙasa na ƙasa da ƙasa suka fara bin gadar eagle pass da el paso a jihar texas rufe hanyoyin ya haifar da fargaba ga jigilar jiragen kasa da sashen noma da ma wasu 'yan majalisa akan tasirin haka ga tattalin arziki fadar white house ta ce amurka za ta gudanar da aikin ƙetarawan jiragen na sa'o'i 24 a kowane wuni har 'yan kwanaki nan gaba muna godiya ga haɗin kai da mexico ta bayar wurin rage matsin lambar masu ƙaura a waɗannan sassa da kuma yaƙi da masu fasa ƙwauri da suke sanya bakin haure cikin haɗari in ji mai magana da yawun fadar white house To a gaida baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu wanda zai kai mu Najeriya. Bayan da rundunar 'yan sandan Najeriya ta kori kuratan 'yan sanda biyu da aka gani a wani bidiyo a yanar gizo yayin da suke neman wata mata mai yawon bude ido ta basu na goro. 'yan Najeriya sun yi ta bayyana ra'ayoyinsu game da wannan mataki da hukumar 'yan sandar ƙasar ta ɗauka. Kwamishinan 'yan sandan jihar Oyo Adebola Hamzat ya ba da sanarwar korar Jimo Lukman da Karim Fatai a hedikwatar 'yan sanda da ke unguwar Elele Ibadan. Korar ya jawo 'yan Najeriya da dama sun bayyana ra'ayoyinsu. Ga Haradin daga Ibadan ga abun da sun kai mara kyau korar da aka musu ya daidai. Ai ya kamata gwamnati ta binciko da zakulo abokanin su wanda sun kai aikin tare ma a hukunci a kansu. Amma su aka kama da aikata laifin neman bature ta ba su kuɗi. Ko wanda sun ka sa su za su zakulo wanda sun ka sa su wannan abun. Kana nufin manyan su? Manyan su suna da manya. Alhaji Abubakar muhammed Gwandu. In ba a hukunta mai lehi. kullun lehi karuwa ya kai. Haka yayi daidai saboda haka ya kamata gwamnati duk wani wanda ya lehi. da masu lehi ta nemo su hukunta su. balle waɗanda dake an kama su rai da rai ai a hukunta su kawai yayi daidai. Ila suna da shugabannin su da ke kula da ayyukan su. Me yasa su ba a nemo su ba domin a hukunta su? Ba ya kamata a hukunta kanana bane. Abinci ko hada manya in suna da hannu a ciki a hukunta su. Shine abin da ya daidai. A Najeriya ba 'yan sanda ke neman na goro ba ga jama'a eh gaskiya ba yan sanda ɗe ka lahi ba mutane da yawa suna lahi. amma rashin hukunci shi ke kawo lahi yana karuwa alhaji mustapha kin gimin gamdu wallahi ba kyauta ba saboda ba shi wurin da ya dace a kore su a wai laifin shugabanni manyan yan sanda dalili ba su da albashin cikakke kuma ga mata ga yara su ma suna cikin najeriya yake shinkawa kongo daya dubu biyu da ɗari biyu yanzu moto na za za shiga wurin wurin aiki ba kowa ne yana da moto ba to kana ganin neman bature ya ta ba su cin hanci ba wata hanya ce ta bata sunan najeriya ba ya bata sunan najeriya su yan sanda sun kai bai kamata a kware su ba me ya kamata a yi musu an kamata a yi musu horo sunan nan muka laulu ya mi kora da kai masu ai ta yi daidai ba su da isini ke wai ga wani ya tura su don ba bara na gida ba je ba sata dan sanda Nigeria yau ko da sama man su su gaban su ka aika su un ba yi daidai a bangare nashi ba sa ci da akwai shi koyi don so so rai kenan kan shi ke so su suka tara su suka aja bakin titi kana ganin wannan shi yake sa yan sanda suna cin hanci bakin titi to a cin hanci bai sai dai laida ai ba gamata wannan da aka kora in ka je yau zaka samu wasu wasu na ganin cewa ya kamata a kori manyan da suke tare da su ba su kadai kananan yan sandan ba ah, wannan dai ba zai shi yiwuwa ba farfesa bello bada na jami'ar sokoto mai fashin baki ne a najeriya watan kasan ya zama wajibi yadda muke cewa in sun yi ba daidai ba muna faɗin ba daidai ba to haka kuma yanzu nan sun yi kokari sun kyauta muna yaba musu amma ina tabbatar maka ƙoƙarin yan jarida ne su suka hana abin mutuwa kuma duk ƙasashe na duniya haka yan jarida suke ba su bane abin da zai halaka musu kasa to shi yasa kuma ko yanzu da suka ɗauki mataki a kan su 'yan jarida sun nanata wannan yana da kyau. farfesa wane darasi ne za a cewa sauran 'yan sandan najeriya za su koya game da wannan korar da an kai ma 'yan sandan na jihar oyo. wata malam hassan in dai ana haka ina tabbatar ma kowa na shan jinin jiki ne ko dore abin da ya lalata al'amari shine daga sama manya sai ya kasance ba a horo. hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya. a gaida Hassan Tambuwal. To masu kafin mu ci gaba a shakata da wannan waƙar. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa mu na yanar gizo www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. To yanzu ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. A ci gaba da bitar wasu daga cikin ansoshin tambayoyin masu sauraro da muka gabatar a wannan shekara mai shudewa. Yau za mu waiwayi batun rikicin Sudan da kuma dalilan karancin ruwa ko fari a wasu sassan duniya kamar haka. Ko me ya kawo rikicin ƙasar Sudan? Shin ta yaya za a magance yawan rikici-rikici a ƙasar? Mai tambaya mai nasara nasara kuntuwa. Assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah ku tambaya mana masana muhalli. Dalilan fari a wasu ƙasashe da ke ƙuryar Afirka da ma wasu yankuna na ƙasar China da ke nahiyar Asiya a lokacin da wasu ƙasashen duniya kuma ke fama da ambaliyar ruwa. mai tambaya malam aminu adamu malam madori jihar jigawa najeriya to bari mu fara da ansar tambaya kan musabbabin rikicin sudan da kuma mafita idan mai tambayar malam mai nasara nasara funtuwa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilinmu a shiyar adamawa muhammad salisu lado ya samo daga wurin dr mahadi abba na jami'ar modubba adama da ke yola adamawa najeriya wanda ya ci. Lallai rikicin Sudan na baya-baya na wato wanda ake ciki yanzu ta samu asali ne tsakanin manya-manya mutane guda biyu wato sojojin ƙasar ne. Wayannan mutane guda biyu wanda yake cikin sojojin Sudan babban su wanda ake kira General Abdul Fattah Burhan da kuma wanda yake jagorantar sojoji na musamman wanda shi Umar Albashar lokacin da yake mulki asasa assasa sojoji na musamman nan general nasu shine General Muhammad Hamdan Golo. to waɗannan mutane guda biyu su ne suka kawo rikicin da muke ciki yanzu suna faɗa tsakanin su ne guda biyu dinnan suna faɗan waye zai ɗauko mulki ana shirin za a mai da ƙasan turbar dimokuraɗiyya a cikin wannan shekarar na 2023 to rigiman da ake ciki waye daga cikin su zai jagoranci sojojin ƙasan in an mai da ƙasa a ƙarƙashin dimokuraɗiyya domin yanzu shi general abdul fatah burhan shi shine yake jagorantar sojojin kasar Sudan wato Sudan Army Forces. Shi General Muhammad Hamdan Guma yana jagorantar sojoji ne na musamman ba sa karkashin sojojin Sudan wanda shi na gaya muku daga farko shi Umar Albashir ya assasa lokacin da yake kan mulki. To in Sudan yanzu za ta koma turbar dimokuraɗiyya waye daga cikinsu zai jagoranci sojojin Sudan wannan rigimar ne ya faɗo tsakanin mutane nan guda biyu kowa yana so ya yi ya jagoranci sojojin nan asali ma ba sa son barin mulkin ma gaba daya shi yasa suna faɗa tsakanin su wannan faɗa tsakanin mutane guda biyu shi ya kawo rigiman da ake ciki a cikin Sudan yanzu amma wannan rigimar ina ta samo asali ta samo asali ne tun zamani shi Umar Albashar lokacin da yake mulki kaga shi wai ya yi mulkin Sudan shekaru talatin da wani abu a wannan shekarun sana talatin in kun tuna akwai lokacin da aka yi rigima a Southern Sudan akwai sojoji na musamman musamman wanda shi bashar din ya assasa wato janjawit suka taya shi fada a wannan lokacin da aka gama fada da wayannan mutanen 2003 fa kenan muke magana nan shekaru da dama da suka wuce shekaru 20 kenan sai ya ɗauko su ya zo ya hada da su a 2013 ya ɗauke su ya sa ya kira su special forces ya bar sojojin ƙasan a gefe yana amfani da su su suke taya shi mulki su suke protecting nashi lokacin da yake kan mulki to amma kasa dan adam ko yaushe in ka ɗauko shi ka kawo shi kusa da kai dan adam Allah ya shi mai son mulki ne koya yake da suka zo kusa da shi albashar a 2013 suka zana da shi har zuwa 2019 sai shi wannan general muhammad hamdan din ya haɗa hannu da kuma ƙarfi da yaji da wannan hafsan sojojin sudan wato general abdul fatah burhan suka haɗa hannu kuma suka shirya wa shi albashar makarƙashiya suka kore shi shine aka yi ku na 2019 inda aka sallami shi aka kama shi umar albashar aka je aka kulle shi sa'annan 'yan siyasa suka tashi kamar za su yi wani rigima na ɗan lokaci kaɗan sai wayannan sojojin guda biyu suka ce musu to ku zo mu haɗa mana mu yi civilian military government wato gwamnatin tsaka da sojoji da kuma 'yan siyasa a ciki wato gwamnatin haɗaka sai aka kira su aka zo aka haɗa to wayannan sojojin guda biyu suna cikin gwamnati su ne masu dola da kuma babban ɗan siyasa da yake ciki wanda yake cikin wannan haɗakan shine abdullah Hamdok suka zanna 2019 zuwa 2021 wato shekara biyu ko kuma za down by 2021 sai su wannan sojojin guda biyu har yanzu sai suka yi juyin mulki suka sallami wannan dan siyasan aka cire shi a layin mulkin kasar hasali ma tun lokacin da suka sa shi su wayannan sojojin guda biyu sun ɗauki madafan iko da yake da duk abin da yake da muhimmanci a cikin sudan suka ɗauke shi suka sa ma kansu suka bar wa dan siyasan nan ba abin da suka samu daga ƙarshe suka zo suka kore shi a 2021 wato last 2021 eh, sai su guda biyu din suka ɗauki mulkin sudan gaba gaba ɗaya suka ma suka sa ma kansu su ne sojoji su ne gwamnati su ne waye duk abin da ka sani a sudan su wannan mutanen guda biyu to amma har yanzu abin da na gaya muku a farkon na dan adam ko yaushe mulki yake bukata ya yake to yanzu wa'annan mutanen guda biyu da suka haɗa kai suka kori albashar umar albashar suka haɗa kai kuma suka kori shi abdallah hamdok wato dan siyasan da suka yi jagoranci lokacin da aka kori shi umar albashar to yanzu faɗa ne ya ɓarke tsakaninsu wani abin da ake cewa personality clash conflict between two personalities wayannan mutane guda biyu din kowa yana son mulkin kasan irin abin da ya faru a Najeriya ne civil war da muka yi Najeriya shekaru da dama da suka wuce wato conflict ne tsakanin shi general Gawan da kuma general Ojuku a Najeriya an yi irin wannan rigima aka gagara samun mafita shekaru uku aka yi ta fada a Najeriya daga ƙarshe da aka samu mafita lokacin da ita gwamnatin Najeriya ta fi ƙarfin Ojuku to wannan rikici da ake da shi yanzu a Sudan din nan irin rikici ne wato shi General Muhammad Hamdan yana jagorantar sojoji da ake kiransu su RSF wato Rapid Support Forces wanda na gaya muku shi General Bashar ya asasa lokacin da yake kan mulki shi wannan babban hafsan sojojin Sudan kuma ana kiransa Abdul fatah din nan dukkan su biyu suna bukatan su zama shugaban kasa a ƙarƙashin sojan na ƙasar Sudan to wannan faɗa ne tsakanin mutane guda biyu to a amma akwai mutane daga baya wanda suke supportive nasu cikin su shi wannan hamdan din nan russia tana supportin nashi tana goyon bayansa suna bukata su yi aiki da shi shi kuma wancan abdul fatah yana samun support na irin su america da saudi arabia wanda ba sa bukatan shi hamdan ya samu mulkin kasan to kaga irin waɗannan in ana samun forces daga waje suna shiga cikin ƙasa suna taya mutane guda biyu faɗa to kamin a samu mafita yana da wahala yanzu irin rikicin da sudan ta shiga dinnan sai dai addu'a allah ya kawo ta domin alama ya nuna dukkan su biyu ba wanda yake eh, yake tunani zai sassauta wa ɗaya a samu mafita a cikin wannan rigima shine muna addu'a Allah ya kawo ƙarshen wannan fitinan a mutane su taya su da addu'a kuma ka san ita sudan dama tana da tarihi na rigingimu da dama na cikin gida wa'annan tarihi na rigingimu duk zai iya tasowa yanzu cikin wannan tafiyar da suke ciki kuma za ku duba kasashen da suka zagaya ita sudan kasashe ne wanda su ma suna da tarihi na rigingimu wato irin su libya ok libya chadi ethiopia da egypt da sauran waɗannan kasashen da kuka sani duk suna daga cikin kasashen da suke kara kawo wa sudan rikici na cikin gida domin duk inda ake gani ake rikici za su zo su shiga ko za su samu wani abu kasan ita sudan allah ya mata karfin arziki na ƙasa to kasashen duniya suna ganin duk wanda yake control yake samun control na leadership na sudan za su iya samu wani abu to sai dai daga ƙarshe muna addu'a allah ya sa wayannan mutane guda biyu su samu mafita don a kawo mutanen sudan mafita sai kuma maimaicin ansar tambaya kan dalilan fari a wasu sassan afirka da asiya idan mai tambayar malam aminu adamu da ma duk wani mai sha'awar ji na tare da mu Ga ansar da wakilin a shiyar Agadas, jamhuriyar Nijar, Hamid Mahmud ya samo daga masanin harkar yanayi da ke birnin Agadas, Malam Abubakar Nafi'u wanda ya ce. Babban dalili wanda yake kafari fari bisa yankin kafan afirka abin da shafi yankin su somaliya su ethiopia su eritrea su kenya babban abin da ke kama su fari ya danganta da rashin shamun ruwan sama sun samu shekara ɗaya biyu zuwa biyar ba su samu ruwan sama ba in ka ɗoka musamman muna bisa yankin mu afirka ta yamma mu musamman ma munan Nijar ba ko muke kama da fari ba muna illa karamcin ruwan sama ba su isan mu bisa kan yadda muke so mu shefko shefkin mu mu noma mu amma tashi hankali ya mamaye su in ka ɗauka yanzu kamar yankin somaliya da ethiopia su duka kago wannan kasashen biyu su duka da suna fama da tashin hankula shi ka gwamnatocin su sun karkata da bisa harkar tsaro da sayan makamai to abin da kamata su yi su ba noma fifiko su ba noma muhimmanci su tallafa su samu su hannun su bisa harkar noma haka ma da suka yi zai iya ƙara jefa su fa cikin fari na yunwa da rashin abinci to yanzu misali zaka ga kamar yayin da wasu kasashe ke fuskantar fari wasu kuma kasashen duniya na fuskantar ambaliyar ruwa a matsayin ku na masana me kuke gani ya kawo haka mu a bana ruwan da muka gani muka samu an jima rabon mu da an ga ruwa shekarar shekaru rabon mu da an ga ruwa kuma banda haka nan babban matsalar mu ne muna fama da rashin hanyoyin ruwa hadda sayan filaye mutane da suke bisa hanyar ruwa duka an zo an yi an yi gine-gine bisa hanyar ruwa shi ma wannan ka gani yana iya ƙara ambaliya me yasa inda ruwa suke bi da inda kasa hanyar sai ne yanzu an zo an sai da an yi gidaje shi ke ka haka nan to me yasa ake fuskantar fari a wasu yankuna na nahiyar Asiya har da kasar China abin da yasa China take fuskanta harkar fari in ka lura kasar china abin ai tana da yawa in ka ɗauki murabba'in kasar china a duniya ta zo biyu ko ta uku su ma a can akwai yankunan da a yankunan su masu fama da rashin samun ruwan sama banda wannan kuma mayan kamfaninnika gare su da kasar masu fitar da hayaki na gurɓata muhalli shi ma wannan ya taimaka ma fuska harka fari kamar ta yaya ne kake ganin wa'annan kasashen na kahon afirka za su tankara waɗannan matsalolin abu guda ne wanda za su tashi su magance wannan matsala ta fari abin da ya dame su dole sai sai an dafa sai gwamnatocin su sun yi tsaye haikan bisa abin da shafi harkar noma in ba haka nan ba har yau dai ana nan gidan shiya. sai a kasance da mu makon gobe don jin ƙarshen bitar wasu daga cikin ansoshin tambayoyin da muka gabatar ma masu sauraro a wannan shekara mai shuɗewa. yanzu a madadin kwararrun da suka ansa mana tambayoyin da wakilanmu na kasashe ko wurare daban-daban da kuma furdusoshinmu da injiniyoyinmu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai mu wassalam a gaida ibrahim kalmasi garba yanzu kuma sai wasanni a takaice. Leicester ta fara wasan farko na gasar zakarun turai da kafar dama bayan da ta doke Red Star Belgrade da ci uku da ɗaya a wasan farko cikin rukuni a Etihad ranar Talata da ta gabata. Rahotanni sun bayyana cewa tsohon ɗan wasan Arsenal da Real Madrid Mesut Ozil na shirin zama sabon shugaban kungiyar kwallon kafan ƙasar Turai. Idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kuwa za ku ji cewa Zabi ya tsawaita kwantiraginsa a kungiyar zuwa shekara ta dubu 2025 tare da zaɓin ƙarin shekara ɗaya a wata sanarwar a ranar Juma'a. Kocin mai shekaru 43 ya karɓi ragamar Barcelona a kan kwantiragin shekaru uku bayan tafiyar Ronald Koeman ɗan asalin ƙasar Holland a ƙarshen shekara ta 2021 tsohon ɗan wasan ƙasar Spaniya Zavi ya jagoranci Barcelona a wasanni 96 inda ya samu nasara a wasa 61 da canjaras guda 16 yaron nan ya yi rashin nasara kwaya goma sha tara bugu da ƙari kuwa ya lashe kambun farko a kakar wasa da ta wuce inda ya lashe kofin Spanish Cup sannan ya jagoranci kungiyar ta lashe gasar La Liga ta bakwai wanda shine na farko cikin shekaru hudu da akwai yiwuwar mai tsaron raga David Dege wanda yanzu haka ba shi da kungiya tun bayan barin sa Manchester United a wannan kakar ya yi ritaya in dai har bai samu tayi ba daga wata babbar kungiya gola Milan ɗan ƙasar Spaniya mai shekaru 32 Mauricio Pochettino ya ce Chelsea ta yi amfani da rashin buga gasar cin kofin zakarun turai a wannan mako wajen shiryawa wasan da ke gabanta na gasar Premier na wannan kakar Cristiano Ronaldo na ƙoƙarin ganin yadda zai jawo tsohon abokin wasansa a Manchester United dege zuwa Al Nassr amma ɗan wasan kamar ya fi son zama a ƙasar Turai. Arsenal ta shigo gasar cin kofin kofin zakarun turai cikin salo yayin da ta fara gasar da ta halarta karon farko cikin shekaru shida da kafar dama wajen doke psv da ce hudu da nema a filin wasan na emirates har yanzu dai muna bangaren gasar zakarun na turai inda onana ya bayyana kalubalen da yake fuskanta wurin maye gurbin dege a manchester onana ya ce tabbas maye gurbin dege a manchester ya fi komai tashin hankali a wurin shi onanan ya bayyana haka ne yayin da kungiyarsa ke shirin karawa da bayamuni a gasar zakarun turan iyayya a fili magoya bayan juventus sun cika a filin wasa makil don kin amincewa da sayan lokako sun ce ya zama dattijo iya abin da ya sauka kenan a wannan mako sai makon gobe in mai duka ya kai mu lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya an gaida salisu lado garba kafin mu karkare shirin masu sauraro ga baba ya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice a yau asabar harin wani jirgi mara matuki a yammacin gabar tekun indiya ya afkawa wani jirgin ruwan fatauci mai alaka da isra'ila a cewar ambre wani kamfanin tsaron teku na birtaniya ambri ya ce gobara ta tashi a cikin jirgin ruwan dakumman da ke dauke da sinadarai wanda yake kuma dauke da tutar kasar liberia da ya taso daga saudi arabia zuwa indiya wani jami'in sojin ruwan indiya ya shaida wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa ya amsa wata kiran bukatar taimako da safiyar yau asabar jami'in ya ce an tabbatar da lafiyar ma'aikatan jirgin da kuma na jirgin haka kuma sojojin ruwan sun aike da wani jirgin ruwan yaƙi domin isa yankin da kuma bayar da taimakon da ake bukata in ji jami'in wanda ya ki bayyana sunansa tun da ba shi da izinin tattaunawa a kan lamarin a hali da ake ce kuma ma'aikatar labaran kasar iran ta ce wani kwamandan rundunar juyin juya hali ta kasar iran ya ce tana yiwuwar a rufe tekun mediterranean idan amurka da ƙawayenta suka ci gaba da aikata mugan laifuka a gaza sai dai ma'aikatar labaran ba ta yi wani ƙarin bayani ba iran tana goyon bayan hamas a yakinta da isra'ila da babbar ƙawarta amurka da take marawa abinda ta kira miyakun aiki da isra'ila ke yi a gaza baya inda suka kwashe makonni suna ruwan bama-bamai da ya kashe dubban mutane kana suka tilasta wa wasu da dama barin gidajensu A cikin jawabinsa na wuni, shugaban ƙasar Ukraine, Volodymyr Zelensky ya jinjina wa matukan jiragen saman yakin ƙasar da suka harbo jiragen yakin Rasha guda uku a jiya Juma'a a yankin Kherson na Ukraine. Zelensky ya bayyana jin daɗinsa ga sojojin inda ya ƙara da cewa ya kamata matukan jiragen saman Rasha su san martaninmu ga duk mai kisa na Rasha. Babu wani a cikinsu da ba zai fuskanci hukunci ba. To duka-duka a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wunin yau Asabar. Sai kuma zuwa gobe da safe idan mai duka ya kai mu a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labarai. Sai Fiona wa mayinan dudu da ta shirya kuma ta ba da umarni. Da ma wacce ta sada mu da ku Malama Zainab. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar kwana lafiya. Ma'asara.